girma hakimin tudun wada matan brigade commander tare da ni jama'a maza da mata assalamu alaikum amma ne kuma salamu na yi farin ciki kwarai da gaske da gayyato ni da suka yi na wajen da sai itatuwa kowa ya san kano yana daga cikin jihohin da suke fuskantar kwararowar hamada saboda haka a karkashin shirinmu na tallafa wa iyali muka ga ya kamata mu yi abin amfani da wannan shiri ni da sai itatuwa saboda samun inuwa mai kyau da 'ya'yan itatuwa masu amfani da jikinmu kowa ya san inuwan itace ya fi na air condition ko fan saboda haka nake rokonku ku dasa itatuwa a ƙofan gida ko a bayan gida sai dai kuma wajen da can itatuwan a yi tunani kada a dasa kusa da ɗaki saboda idan damina ya dawo ruwa yakan yi ta'adi da wannan zan kare kira ga sauran hukumomi da Allah su ba wa matansu goyon baya dasa irin waɗannan itatuwa a wajajensu Allah ya taimake mu. Amin da da da da da Allah ya taimake mu ya ba wa kasan mu zama lafiya da kwanciyar hankali. Amin. Ubangijin Allah ya ɗaukaka jihar mu. Amin. Amin. na ji kiran da shugaban kuma ne na wajen lantarki in sha Allah zan isar da wannan sako wajen mai girma kuma da wannan dama ne so yi kira ga mutanen kasan Kano baki daya don akwai wani shirin da na je aka ce za a ba da reward na tsaftace eh, muhalli ina fata mutanen kano za su nuna halin na kwarai a tsaftace wuri saboda mu samu wannan riwar daga wannan kyauta mai girma. ki